domin ci gaba da karatu wannan littafi na al'azkar na babban malami dr abdul muhsin wato ibn muhammad al-qasif wanda jiya mun yi darasi na ɗaya yau za mu tashi darasi na biyu jiya da yake budawa ne ba a yi karatu da yawa ba amma yau sai a natsu domin ci gaba da darasi. jiya mun yi magana ne akan alfada'il wato falaloli inda mala ya kawo mana magana falalar neman ilimi an karanta hadisai da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wayanda suke bayani akan falalar ilimi da haka matsayinki na ɗalibar ilimi kina da wata daraja kina da wani matsayi wanda Allah ya azurta ki da shi kamar yadda muka karanta hadisin cewa duk wanda Allah ke so da alkhairi yana ba shi damar da zai zara damce wajen neman ilimin shari'ar musulunci da zai fahimci addini sannan kuma ne duk wanda ya zo wurin nan ba ya zo ne don wata hada-hadar kasuwanci ba mun zo ne don neman yardar Allah da bauta zuwa gare shi to muhimmancin zama irin wannan wuri ba ƙaramin abu ne mai muhimmanci mala ya yi bayani akan falalar wannan sannan an yi bayani akan falalar neman ilimin alkur'ani jiya mun tattauna game da wannan nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ambata mana cewa mahi alkhairin cikin ku shine wanda ya nemi ilimin alkur'ani kuma ya karantar da shi wato wannan yana nuna mana duk wani ilimi da mutum zai ba da kulawarsa gare shi to bai kai falalar neman ilimin alkur'ani ba neman sanin ilimin alkur'ani babban abu ne mai matukar muhimmanci domin da shi ake gina rayuwa duk ka ga mutum rayuwa sai ta yi kyawo gidan ilimi to ka tabbatar da akwai ƙur'ani da tare da shi to za ka ga duk wani ilimin da ya tinkara to zai waye gari cikin alheri Allah ya ƙara taimaka mana wannan shi yasa dalilin da yasa za ku gani a Saudiya duk wani wanda za ka gani babba za ka isku ƙur'ani ya zauna tare da shi wannan shi mana jagora to yau za mu tashi shahi na goma sha biyar mala ce falala ta uku shine fadlu majalis da zikiri wato falalar zama majalisin zikiri falalar zama majalisin ilimi inda ake karantarwa inda ake wa'azantarwa wurin da ake cewa "ƙalallahu Allahu ƙala Rasulu duk inda ka ga wannan wuri inda ka ga wannan majalisin to wannan yana da falala kwarai da gaske ba ƙaramin arziki ne ba ka tsinci kanka mazaunin da ake cewa Allah ya ce annabi ya ce duk gatar da ake samu Allah ya yi maka ga hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa yace qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah mutane ba su taba taruwa ba cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah mutane su taru wannan wuri, wanda yana nuna falalar darussa da ake a masallatai duk wani majalisi na ilimi idan an ce masallaci za a yi ne to yana da ƙarin falala da daraja sama ga wasu wurare wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah mutane maza ko mata yara ko manya ba taɓa haɗuwa ba cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ya tuluna La suna karanta littafin Allah tilawa eh ya tuluna La suna karanta La littafin Allah wannan yana nuna mana muhimmancin tilawa alqur'ani don an wara da shi ka zauna ka karanta alqur'ani ibada ce ya tuluna La suna karanta littafin Allah wa ya tadarasunahu bainahum suna darasin Alkur'ani tsakaninsu ina ma'ana wa ya tadarasunahu bainahum suna tattauna wasu ilimomi da suke da alaka da Alkur'ani? kamar ilimin tajawidi ilimin tafsiri ilimin usulu tafsir ilimin qira'at duk wasu abubuwa da suke da alaka da Alkur'ani, ulumul qur'ani gaba ɗayansu. ana ce musu mudarasa tattaunawa akan matsalolin alkur'ani wannan ba karamin abu ne mai muhimmanci ba to duk inda ake irin wannan annabi ce illa nazalat alaihi masakina ba ce sai natsuwa ta sauka a tattare da su idan mutum yana son ya samu hutu hutu na gabbai hutu na zuciya to ya zo makaranta kullum kuna faɗa duk damuwa da kaka ji rashin kwanciyar hankali rashin natsuwa da ka shigo makaranta aka fara karatu sai wannan natsuwa ta samu gare ka sai ka ji an mantar da kai wancan abin wannan wani abu ne daga Allah subhanahu wata'ala illa nazarat alaihi musakina ya daura nan ba wajen as-sakina yace abin da ake cewa as-sakina at-tuma'aninatu wal waqar wato natsuwa ta gabbai da natsuwar zuci duk inda ake karanta alkur'ani ake mudarasarsa to sai Allah ya saukar da natsuwa bayan wannan wa tuhumin rahamatu rahamar Allah gawar ubangiji ta lullube su ana ji yanzu majalisai da kuka yi na karatu na har da inda kuke ba da har da irin waɗannan wuraren kafin mu tashi wannan wurin dukkaninmu nan sai Allah ya shaidar da mala'iku cewa ku zama shaida duk wanda a wurin nan na gawarta mishi a ce to akwai waɗanda daga narba sai narba suka to Allah ya ce to a hada da su duk na gawarta musu a ce to akwai wanda ba karatun ta zo ba wanda take biya bashi ta zo jiran take a tsaya da makaranta ta ganda ta karɓi bashi Allah ya ce ku sa min ita har ita na yi mata gawara mutumin da ka samu wannan alherin awa ɗaya awa biyu ba ƙaramin alheri ba ne abin bai tsaya nan ɗaya ba wa hafatuhumul mala'ikatu mala'iku na kewaye su yanzu nan da kunka gane mu muna cikin security na mala'iku da wani zai zo ya ce ya taɓa mu to zai sha mamaki wani ya ce zai zo ya shahi mu da wata cuta zai ga mamaki don mala'iku sun yi rawun sun kewaye mu sun yi muna inuwa na taɓa faɗa muku mun karanta da ku a hadisi kowace safiya ta Allah aka wayi gari Allah yana watsa bataliya na mala'iku waɗanda ba wanda ya san adadinsu yantami suna majalisun zikir suna neman majalisun zikiri majalisun da ake ilimi inda ake karantar da al'umma Allah ya ce annabi ya ce mala'ikun bida suke idan suka tarar da irin wannan wurin sai mala'iku su kiraye sauran mala'iku sun ce kawai wayanda a can saman titi ku ga wuri mun samu duk sai su taru wannan wurin su yi mana dandazo su kewaye le mala'ikun da wurin ga sun yi ƙarfin waye muna annabi ya tabbatar mana wannan wa hafatu wa mala'ikatu mala'iku za su kewaye mu su ma suna nema mana gahara Allah suna Allah ka ta musu wani Allah ka yaye musu damuwarsu Allah ka yi musu kaza mun samu falla nawa eh falala nawa ga wanda ya zauna majalisar zikiri falala ta farko nuzulus sakina falala ta biyu gashiyatul rahama falala ta uku ai eh? mala'iku za su kewaye majalisar ilimi falala ta hudu wa zakarahumullahu fi man indam Allah yana ambata su cikin waɗanda adda daraja da matsayi a gurinsa to ina jan ko na ƙarshen nan sai an ka tsaya yau ki samu labari a ce ai yau shugaban ƙasa ko kamin hita sai sai da ya ambaci sunanki a ce abila cikin jawabin da shugaban ƙasa yi ya ce da wata mata mai suna wanda da argungu a yana jin ba karamar gata ki samu eh yau shugaban kasa ɗaya a mace sunanka ba gata ba karama ta samu to waye me shugaban kasa mai gatar Allah yanzu dukkanin mu nan duka Allah yana ambata sunayen ya san da haka dai Allah zai ambata sunan wata sai mala'iku su mutu sai Allah ya ce ku zama shaidu na ya mata gafara akwai gata da ta wuce wannan to Allah ka haɗa mu cikin wannan to wannan shine falala na uku kuma mun kai ƙarshe game da fada'il falaloli da malaya ambata mana yanzu kai tsaye za mu shiga wancan hadisin muslim ya ruwaito shi za mu shiga kisimul azka wato ɓangaren zikirori dama littafin an gasa shi zuwa gida biyu akwai kisimul azkar akwai kisimul adab to za mu shiga abin da shahi zikirori sai ce a tsaharat tsalki a tsaharat wato zikirin da ke da alaƙa da mi da tsalki sai da duhulul khala shiga makewayi wani zikiri ake inda a shiga makewayi kanan biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan da halal khala annabi ya kasance idan ya shiga makewayi idan zai shiga Iza da khalal khala yayin da duk yayin nufin shiga makewayi qala sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ma'anar wannan addu'a ya Allah ina neman kariya da tsarinka min al khubuth daga al khubuth menene al khubuth zukuranu shayati wato mazajen shaidanu shiɗannun aljanu amma maza menene khaba'is ina suhun shiɗannun aljanu mata yayin da ki wannan addu'a kice Allahumma inni a'udhu duka min al wal khaba'is kina ne Allah ina neman kariyarka ka sanya gambun ƙarhe tsakanina da shaiɗanin aljani namiji da shaiɗaniyar aljana mace akwai shaɗanon aljanu maza da mata wanda suke wakewa wata mawaka suna jiran ki zo makewayi su cutar da ke suna nan da yawa wasu cututtuka da mata ke ɗauka galibi suna ɗauka su ne a makewayi saboda mai sakaci da shagala irin na mata wannan sakacin da shagala shi ke ja muka shiga matsala to da haka a kula da wannan addu'ar kuma mu koyar da 'ya'yan mu yi ƙoƙari mu mu iya 'ya'yan su iya duk wani mai kima da mutunci da kika hada da ita ki yi ƙoƙari ta iya wannan addu'a Allah shi da mu wannan hadisin kuma hadisi ne muttabaqun alaihi Buhari da Muslim sun ruwaito hadisi daga cikin zikiri na biyu al ghuruj min al-khala zikirin fitowa daga makewayi zikirin fitowa daga makewayi kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza kharaja min al min al gha'iti idan annabi zai fitowa daga makewayi an ce ga'id kun ga wurin kashi amma ba kashin ka dai idan zai fito daga makewayi kala sai annabi ya ce gufranaka ina ma'anar gufranaka ai Allahumma firli ma'anar gufranaka Allah kai man gafara shakin da gufranaka Yawa mana ji? Gufranaka Allah ina neman ka gafarta man shi ne. Wannan abubuwa su da suka tabbata. In za ka shiga makewayi, ko dai ka ce Bismillah ka shiga makewayi, ko da ba kai wannan ba, to zai zama kariya da shamaki gare ka mun karanta da ku a wani hadisi da zarar mutum ya yi bismillah to aljanu shidannun aljanu maza da mata ana makautar da su da haka ba su ganin komi na al'aurarka ba su iya cutar da kai mayan kai wannan addu'a ka ƙara samun neman tsayi akwai shaidanin aljanin da ka bi ɗaka shekara hamsin suna bi sa'a bai samu ba in ya tinkara gidan an rufe shi da addu'a in ya te wurin baccinki ke rufe shi da addu'a in ki je tashi ke rufe shi da addu'a in ki ga abin tsoro ki ga hanwawa ki ga maciji ki ga musta kalmar za ta fito a bakinki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko a'udhu billahi ko la hawla wala quwwata wani dai zikiri to inda kina wannan ba zai iya ba zai ce nasara gare ki amma in ya zama na ɗaya ga abin tsoro kice an samu matsala kina ha ha shi ko yana shiga ko kice wayo ya samu sa a shekara ishirin yana biki. ila ko wani tsohon wanda ya neman ki aure bai da dagana ga Allah ya je wurin bokaye da malaman tsibbu ana neman hana miki zaman lahaya ke da miji ɗanin aljanni yana nan yana neman ki ai mai wani alƙawari shekara goma shekara biyar sai yanzu zai samu sa'ar ki lokacin da ki ga abin tsoro ba ta da ke suke ba to da akwai kokari yanzu nan da za a ga maciji abin nan nace maciji mai da mutum mu dauki kadan gare wurin wata nan za ta zabura babu addu'a sai ɗanin aljani so da yawa wata rana wannan kadangaren ba kadangare ba ne shedanin aljanni na aljanni na iya zama kadangare yana iya zama musta eh yana iya zama komai aljani Allah ya hore ni to amma in kai addu'a Allah ba zai bashi nasara ya ci nasara kanka haka iyaye mata a yi kokari kuma yan abin ya zama jikin ki Allah ya yarda wata rana ko da wani abin tsoro ki gani to ba ki ma sanin sa da zikirin ya ba ki Allah shi mana jagora don haka wannan addu'a gufranaka akwai wasu addu'o'i da ku ji ba mu ambace su ba la'alla kila musu inganta ba sai sa ba a kawo su ba amma abin da ya tabbata ga shi na an kawo mai shiga makewayi ko da ya ce bismillah ko ya karanta wa ga addu'a wasu malamai na da ra'ayin ana iya haɗawa hadisin da ya ce in za ka fito makewayi ka ce Allahumma inni a'udhu bika eh, haka ne alhamdulillah allazi afani menene menene har zuwa dai ƙarshe malaman hadisi suna da maganganu game da hadisin ya inganta ko bai inganta shi yasa shi kuma malam bai tsaya kawo mana shi sai ka mana abin da ya tabbata kenan yanzu in za a hitowa makewai sai mu hito da mi gufranaka ina ma'ana gufranaka Allahumma firli Allah kai man gafara kuma wannan hadisi hadisi ne ingantacce Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi a daga cikin zikirin da ake so mutum ya shi shine izafa raga min alwudu in mutum ya gama arwalla dama in ka fara arwalla in ba kuma ta ba akwai bismillah in za ka fara arwalla ko da tsakiyar arwalla ka yi ba kai bismillah ba za ka yi eh in ma ka gama ba kai ba za ka yi to ga addu'a da za a yi an gama arwalla kuma a kula idza faraga min alwudu in mutum ya gama alwala qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da abincin Allah tabbata a gare shi ya ce ma minkum min ahadin yatawaffa ba wani ɗaya daga cikin ku da zai yi alwala Fa fayublighu alwudu'a ya kai makura ga arwallati au fa yusbigu alwudu'a ko ya cika arwallati shakkan rawi shi cewa yi fa yubligul alwudu'a ko cewa yi fa yusbigul wudu'a ɗayan dai kalmomin ga guda biyu annabi ya amfani da wata amma marwacin hadisin ya manta wace ta za ka sai kawo su gaba ɗaya guda to ina ma'ana fa yublighu ya kai makura ana nihin ya bibiyi arwallati cikin tsanaki sanda kaka wankin hannu a kasa, hannu haka wanki kake shakaru a kasa shakaru shaƙa kurkurar baki kurkurar baki wankin fuska kasa wankin fuska kawai komai kake ka abin da haka shine ma'ana haka gama arwalarka hankalinka ka tattara shi wurin arwalarka to shine ma'ana wannan summa Kulu, bayan mutum ya ƙara arwala sai ya ce a an Allah, ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasulu mutum ba zai karanta wannan zikirin ba idan ya ƙara arwalla illa fiti hallahu abuwabul jannati a samaniya fati sai an bude masa ƙofofin aljanna guda takwas ya da min ayyaha sha'a ya shiga duk wanda ya sanadiyar wannan zikirin yawan mun rike zikirin shahadu. Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Abdullahi wa Rasulu. Da Allah a rike. Ashhadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Abdullahi wa Rasulu. Allah ya ba mu ikon. Gara ba sa in kika yi ga irin alherin da za ki samu. To mun kai ƙarshen na? Na? Eh, a ce shaɗu Allah ilaha illallah wa annan muhammadan e akwai wannan ruwayar akwai da ita ma ta inganta e akwai wannan akwai wacce eh ai mun wuce nan ana arwala cikin tola abinda sun ka ce in zai in kai da arwala cikin tola ka bari sai ka to kai wanga zikirin in kuma sun ce in za ka kai cikin zuciyarka amma har sai kana motsa wannan shi ne zikirin mai alwala wannan shi zai ba mu damar zuwa shiga zikirin sallah as zikirin da ake a cikin sallah za a fara da al'azan zikirin da ake yi a kiran sallah alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idza sami'tumul mu'azzina yayin da kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah faƙulu misla ma ya ƙulu waɗa kwatankwacin abin da mai kiran sallah ke faɗa muna ji jama'a sun masallu alayya sannan ku yi man salati fa innahu man salla alayya salatan duk wanda ya man salati kwaya ɗaya sallallahu alaihi biha asharat sai Allah ya mai salati goma sanadiyar wannan salatin kwaya ɗaya ashe kenan nan wannan hadisin na karanta da musa ladubba guda biyu daga cikin ladubban da ake neman wanda ya ji ana kiran sallah ya yi na ɗaya idan mai kiran sallah na kiran sallah ka faɗa kwatankwacin abin da yake faɗa na biyu ka yi salatin annabi salati wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi musulmi ya tar da shi an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man qala hina al mu'adhdhin wanda ya ce a lokacin da ya ji mai kiran sallah na kiran sallah an gane a yi ba da faragil ma'azinu min shahada shahadatayn bayan mai gidan sallah ya gama shahada guda biyu menene shahada guda biyu ya gama ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna muhammadin rasulullah to bayan ya gama kai ku hakaranta wannan zikirin ka ce ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islam dinan mutum ba zai wannan ba face gofira lahu zambuhu an gafarta mai zunubi idan shi wannan zikirin da muka ambata a ina za ka yi ne bayan an gama ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna Muhammadun Rasulullah. Mai kiran sallah na kawa wurin nan sai ka kurɗa lokacin nan kamin a kai hayya alal fala da hayya alal fala sai ka ambaci wannan zikirin kuma ka ƙara da wannan addu'a raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islam dinan wanda ya wannan gufira lahu buhu an gafarta mai zunubai ne wajen magana an gafarta mai zunubai malamai na da magana guda wasu na ganin duk zunubi an gafarta wasu na ganin a'a zunubin da ke da alaƙa da Allah in ya haƙƙin nan na Allah na to Allah ya gafarta ba sharaɗi na uku ya zama na ka nisan cika ba'ira ba ki ƙarya ba ki gulma ba ki gutsuru tsoma ba ki tsugunna shi duk waɗanda abubuwa da sauran kaba'irori ba ki wasu suka ce kai hadisin dunkulen yake a bar shi haka nan kai an dai gafarta ma zunubi wallahu a'lam qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce summa qala daga nan sannan mai kiran sallah yace. hayya ala salah qala shi ko mai saurare sai ya ce mi la haula wala quwwata illa billah kuna ji yace mi la haula wala quwwata illa billah ina ma'ana la haula wala quwwata illa billah ai la tahawulu min halin ila halin illa billah wato babu canzawa daga wani hali zuwa wani hali ma'ana babu yanda za a yi mu tashi daga halin tsadar kaya da ake samu da tsadar abinci da tsadar rayuwa zuwa komawa zuwa ga sauƙin rayuwa face sai in Allah ya nufaci haka ya su haka wannan tsadar kayayyaki tsadar abinci tsadar rayuwa Allah ya yi wannan ne akwai abin da ya kabi hitar mu to mai hankuri akwai abin da Allah ta ne iya kawai ku ne ya kamata ku canza inda kina miya da eh rabin kwalba to yau ta dawo kwata kwalba magin da ka awani da shi ki rage shi kuma ki yi kokari ko mai sai ta daɗi in ki dubara Allah ya hore muku dubaru irin naku da mata ki dubara ki rage abin saboda kayan sun yi tsada ki yi dabarar za ki rage su kuma miyar ta yi daɗi eh, a rage ruwan miya ko ku dai dubara irin taku dai Allah ya ba ku dubara ku yi dubara kuma an daina maganar nama a saurara yanzu a daina maganar an daina maganar nama miya ko ba nama ba a ko tambayar mai gida a ce ba ka aiko nama ba sun samu ba su eh kun jiya kuna ji wasu sun mance ba sa magi ba kuma ba su iya bambancewa an sa magi ko ba a sa yanzu maganan magunan da aka ta magana magi ya kai kala kaza a yi ta haɗawa kai an wuce nan kai magi in kana guda akwai a ɗan lallaɓa iya dai kawai a dinga azami da wuri da ke a zahar fara kwaikwayawa eh kuma ka amince da suya kuwa ko ita ana gyara daddawa wani ka adda halin daddawa to wanda duk da ya gyara ai kai daina duk macen da a saurara a saurara duk wanda ba tsaya ta gyara ta ba duk taskon da ya sabe da ita bada kuma taskon bai tsayawa kanki sai ya shahadiyanki ku saurara ku saurara kullun kazantan mace rashin kulawa da kanta rashin kulawa da abinci rashin kulawa da miji na jawo mata matsala har ga ɗiyanta ke kilihin amma sai ta haɗe ki don sai ya cika da ala daga ɗan azaba domin lahin mu yayi ko a ce ɗan ku caka Allah ya sa mu dace wasu maza na ƴan kaɗan waɗanda su kan ba su azama ɗiyansu lihin uwayensu ba su da yawa cikin mu. Allah ya sa mu dace mun ji ko la tahawula min halin ila halin illa billah ba yanda za a yi mutum ya iya canzawa daga wani hali zuwa mi zuwa wani hali sai da mi sai da yarda Allah wala quwwata lana illa billah ba mu da wani ƙarfi sai ga Allah ku saurara kun ga yanayin da muke cikin tsadar rayuwa mu yawaita wannan zikirin yawaita la haula wala quwwata illa billah in ki ga mai gida ya ka abin da ya saba kawo kaza da kaza ki ga ga abin da ya kawo yan abubuwa ga sunan kace la haula wala quwwata illa ki da al'amarin ki ga Allah Allah zai kawo agaji eh Allah zai kawo agaji ku yi kokari a yi wannan ba maganar yanzu in mai gida bai ka abu a tambaye ba a tambaya abin da duk ya ka ai dubara Allah ya samu dace to mutum ba zai wannan ba sun makala sannan mai kiran sallah ya ce hayya alal fala in mu ya ce hayya alal fala kala shi ko mai biyan mai kiran sallah sai ce la haula wala quwwata illa billah kenan mai kiran sallah a lokacin da ladan ya ce, hayya alal fala da hayya alal fala mai kiran mai saurare nai ko mai biya tai na da zaɓi guda biyu ko dai ya maimaita abin da ya faɗa ko kuma ya canza daga wannan ya faɗi lahaula wa laƙu wata illa biyu. Allah ya samu dace wannan hadisin a hadisi ne musulmi ya ruwaito shi ba ta hudu Ƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su kabata gare shi ya ce man ƙala hina yasma'u nidaa wanda ya ce. a lokacin da ya ji mai kiran sallah na kiran sallah galibi muna shagaltuwa mai kiran sallah yana kiran sallah kina wani aiki sai ki shagaltu da aiki a'a duk abin da kika yi kamar yanzu soja ne a gidan soja duk abin da soja ka yi idan ya ji an kiɗa wannan abin da suke kaɗawa duk inda yake za ga ya tsaya kamar yanzu a ce gwamna ya zo ana national anthem ai za ka kowa ya nutsu ko to haka ake so in kina ko tukin tuwo kikai ana kiran sallah in dai tuwon bai lalacewa bai yin guraje aka cewa to sai ki dan dakata ki an kiran sallah in ko yana yin guraje kina tukawa kuma kina biyan mai kiran sallah in wanke kike haka duk abin da kina biyan mai kiran sallah to lokacin da duk mutum ya je mai kiran sallah yana kiran sallah yace Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma ya Allah Ubangijin wannan kiran sallah cikacce. An gane, Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma ko tammat, amma dai a rabba hazihi da'awati tamma a ɗaura wannan mimun dai. Wannan ta'un sai a daure ta. Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma, abinda ake ce ma tamma wato da'awatul azan kiran sallah. wasalatul qa'ima ya Allah ubangijin wannan sallah tsayayya ati muhammadal wasila ka ba annabi muhammadu wasila ati muhammadu nil wasila an gane an shigo da wata ƙada ta tajawidi ko ati muhammadu nil wasila ka ba annabi muhammadu ka ba wasila ka bahi wasila wasila ka bahe wasila menene wasila za ku ji abin da an wasila wal fadila ka bahe fadila menene wasila menene fadila mallaci al wasilatu abin da ake kira wasila manzilatun fil janna wani masauki ne wani gida ne a cikin aljanna la tabaghi illa lin nabi ba ta kamata ga kowa sai annabi annabi dai Allah ya ma alƙawarin wannan wasila kina roƙa masa Allah ya bashi wannan abin da ya bai alƙawari to menene fazila ar-rutbatu za'ida wani matsayi ne na daraja mai karuwa ala sa'irul khala'iqi akan sauran dukkanin halittu shi da kira wal da falala ke wa ba'asu maqaman mahmuda Allah ka tashe shi wani matsayi abin godiya menene maqaman mahmuda huwa ash-shafa'atul wato uzma shine ceto babba kun sa akwai shafa'a karama akwai babba to wannan shafa'atul uzma Allah bai alƙawari ne ga kowa sai Annabi Muhammad lokacin da al'umma suka shiga rudu ana gararan ba a je inda Annabi Adam a ce kai ne annabin Allah na farko kai ne wanda Allah ya halitta da hannuwansa kai ne a wasa shi muna roƙo al'umma na cikin abin nan wahala ta yi muna yawa ka je ka roƙi Allah a yi hisabi kuwa ya san matsayi ne ya ce ina ai wannan matsayin ba nawa ba ne wannan matsayin annabi nuhu ne ku je inda annabi nuhu shi ke da wannan matsayi a je guri ne ya ce ina ai wannan ba na ba ne matsayin annabi ibrahim ne a je wuri ne ce ina ai ba na ba ne waje inda annabi wa ne haka za a ta yi za a yi ta yi ƙarshenta sai an dawo ga mai matsayi duk ƙarshen da za a dawo ga annabi Muhammad shi ɗaya karwar adda al'umma na cikin wani yanayi sai a zo wuri ne shi zai yin wannan aiki sai ce damun wannan ana laha ana laha damun ni Allah ya mu wannan alƙawari sai annabi ya faɗi ya yi sajada wa Allah Allah ya ce ya Muhammad irfa ra'saka ka daga kanka sal ka roƙi abin da haka so a baka sai ce Allah a yi hisabi kowa hisab matsayi Allah ya ce to na yi ma alƙawari yanzu za a yi hisabi sai Allah ya to waje a rabbuka walmi walmalaku eh? ko saffan saffa sai a yi hisabi ko ya san matsayin shi shi ne ake nuhi da makaman mahamuda wa ba a Allah ka tayar da shi wannan matsayin abin godiya Allah zai wa'attahu wanda ka yi mai alkawari kuma nan ake tsayawa da addu'a babu innaka la tukhliful bi'at malaman hadisi sun ci lafazin innaka la tukhliful mi'at shaz ne wato wani lafazi ne wanda bai tabbata ba wasu sun zo da shi amma bai tabbata ba to da haka ba sai ka kawo shi ba akwai malaman da gana ah, ana iya kawo shi ba matsala bane wallahu a'lam wanda ya karanta wannan addu'a nan aka tsaya da addu'a annabi ya ce hallat lahu shafa'ati yawmal qiyamah ceto na ya samu gare shi ranar kiyama duk wanda in an gama kiran sallah ya yi wannan zikirin to hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama sai ku taya na dubawa nan ba ta hudu akwai magana an gani nan ta hudu kasa malam yace al mashru'u min az-zikri inda sama'ul azan mayl abinda aka shar'anta na zikiri lokacin da mutum ya ji kiran sallah shi ne abubuwan gada za su zo abubuwa guda biyar ne amma malam ya ka hudu ana neman ki da abubuwa guda biyar in mai kiran sallah yana kiran sallah na ɗaya ya ƙulu kama ya ƙulu ma'azzin mutum ya faɗa yadda mai kiran sallah ke faɗa illa fil hay'ala ne sai wurin haiala guda biyu hayya ala sala hayya ala fala ya ƙulu la haula wala quwwata illa billah na biyu idza faraga al-mu'azzinu min ash in mai kiran sallah ya gama shahadar nan guda biyu ya kulu sai ka karanta wancan zikirin ka karar cewa billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islam dinan muna tare sai shari'a ta uku idza faraga min al-azan in mai kiran sallah ya gama kiran sallah ka ce allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad eh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ko salatu ibrahimiyya salatu ibrahimiyya kuka yi wannan kuka yi salatu ibrahimiyya kenan salati mun samu nawa abubuwa nawa abuku na hudu summa da salati ala Nabiyyi bayan ka gama salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaqulu sai ka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمودا الذي وعدك أبنو كينان أبنو أبنو هدو نبيار shine ka ɗaga hannu ka waɗa ma Allah matsalar da ka ka saboda wannan lokacin duk da ji an yi kiran sallah na azhar ne na la'asar ne magariba ce isha'i ne tsakanin kiran sallah da iqama ana bude ƙohoyin sama ga wanda zai samu dama ya yi aiki ko ya addu'a shi yasa tsakanin kiran sallah da ikama, ana son kai nafila ko da raka abinci saboda wani lokaci ne mai tsada ga wanda ya san ciwon kai ne wanda bai san ciwon kai ne ba kuma shi nan sai shashace wannan wurin da zubaratu da zubawa ai ta zubawa ai ta zubawa a lokaci ya tafiya kai, lokaci mai tsada ya wuce da haka wannan lokaci in kibi waɗanda hanyoyin sai ki daga hannu ya Allah lalura ga da an ni lalura juna biyun ga Allah ka mini saukin haihuwa ya ubangiji Allah ta da a gidan aure suna samun matsala da mijinta Allah ka ƙarshen wannan wahala ya Allah ƴaƴanmu da an makaranta ka tsare mu su ya Allah kaza kaza ya Allah ka tsaya da tarbiyyar ƴaƴan nan nawa ya Allah ka yi min kaza ya Allah kasuwanci da nake ƙara buɗa mana ya Allah mai gidan ganawa Allah ƙara kawo min shi hanyoyi na sauƙin rayuwa ya Allah ka kawo min sauƙin rayuwa ya Allah ka buɗa masa ya Allah ka malalo mai alkhairi ya Allah ka malalo mai albarka ya Allah ka yi min kaza ka yi min kaza abu ke zamana Allah ka san damuwar da ka damunsa ya ubangiji Allah ya yi mata ƙawata wanci da a cikin matsala iri kaza ya Allah ya yi mata ni ma ka yaye ba an gama ba an gane ku to in aka yi wannan ina zuwa in aka yi wannan an yi abin da ina zuwa ina zuwa kuna ina a saurara du'a'ul akhi a saurara du'a'ul akhi li akhihi bi zaharil ghaibi mustajaba addu ina zuwa ina zuwa ina zuwa abin ai ai ta daga hannu ban ba da dama ai magana du'a'ul akhi li akhihi addu'a da dan uwa wa dan uwa nai bai sani ba ana amsawa inda hu malakun inda wanda ka addu'a ko wani mala'ika tsaye duk abin da ka roƙan ma dan uwanka sai ya ce walakar misali ya Allah ka shirya ma wance diyarta a ce ke ma Allah ya shirya miki taki ya Allah ka yaye mu wanta damuwa ke ma Allah ya yaye miki ya Allah ka wa na kaza kuma babu buƙatar sai ka zo ka haɗa mai muna nan ne ba addu'a sai in shece shi in ji wai wani ana ma addu'a sai a ce eh, muna nan muna yi wannan shi ne tsarin addinin musulunci Allah shi muna jagora ba zan ba ku filin tambaya ba Karshe zan ansa tambayoyi duk wanda aka tambaya ya jira muna cikin karatu za mu sani ana ji ko daga nan sai mu tayi duhulul masjid wal khuruj min zikirin da aka yi in za a shiga masallaci da in za a mi za a fito masallaci ana tare qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayan zai shiga masallaci idan ɗayan zai mi fal ya yace umunni ne idan ɗayan zai shiga masallaci Allahun Allahumma ftahali ba rahmatika alal aqalla in za ki shiga masallaci ki shiga da ƙawar dama ki bismillah sannan karanta wa addu'a kace bismillah Allahumma ftahli Allah ka buɗa mini abwa rahmatika uhuhin rahamaka in za a shiga masallaci me ake faɗa rahama gahara falala aljanna ko yawwa masallaci za a shiga ke da saboda haka sai ka roki Allah ya buɗa miki koyon rahama an gane wannan addu'a ita zaki an gane ku a ah, ah, wa iza raja idan mutum zai hituwa masallaci ya kul sai ya ce ya hito da kawar hagu sai ce bismillah allahumma inni as'aluka min fadlika gero min fadlika dawa min fadlika kudin cewa ne min fadlika kasuwancin ki ya karu min fadlika karin albashi min fadlika fadlika fadlika fadlika duk abin da ya shahararkar duniya min fadlika ne wannan abubuwan malamai suka ce duk wanda ya dimanci wannan Allah na kawo mai saukin rayuwa da wanda in zai shiga gidansu ya yi addu'ar da aka ta shiga gida ya karanta ƙulhuwan lahu so goma sha ɗai in za ki shiga gidanku Allah ba zai bari mijin in shiga halin kaka shi kai ku. wannan gidan naku Allah na kawo muku agaji wannan zikiri yana cikin zikirin da aka lokacin tsadar rayuwa Allah ba zai bayi ba ko ko ana tattalan babu sai Allah ya kawo a ƙara a ƙara da wasu in za a bacci subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ki dinga yi ki dinga yi ki dinga yi ki dinga yi amma sai da daga sai Allah ya taimaki mu in babu taimakon ubangiji bayan da za ka iya yi sai da taimakon Allah an gane sai da agajin ubangiji in ba Allah ya kawo ma agaji ba to ba za ka iya yi an gane ku da haka ina fatan muna ji ku ina fatan wayannan ababen mu yi ƙoƙari mu kula da su jama'a saurara karanta mi ulhuwallahu ahad so nawa a ƙara na uku cikin abin da ka saukin rayuwa na uku duk da ki shiga gidan ko ba lokacin nafila na baki nafila raka aji duk da za ki tuwa gidan ko ba lokacin nafila na baki arwala ki nafila raka aji ko ga da za a yi Allah zai kawo saukin rayuwa suna nan sun kai goma amma matakaici ko da uku ga ko yaushe yanzu ga da ke koma gida ya arwala da nan in ki ce gidan nan kina zuwa ki kibbila dubban shiga gida da zuwan ki kamin ki zauna ɗakin ki in ku arwalla ki ta kare ka hanya shiga to da ɗayan ki arwalla na fila raka ki arwalla ka arwalla ki shiga matsayin da ka sallah ki na fila ki raka a biyu ki roki Allah ya kawo alheri za ku ga alheri gidan kullun gidan nan naku Allah ba zai bari ku shiga halin ka kawo kai ga suna abubuwa da yawa da musulunci ya tsara mai addini wa sai in bai bi addini ba jiyar kuna ga ake cikin rudu da wahala wanda an rike da addini Allah na kawo mai agaji eh muna magana da wani ɗazun nan wadda sahi yana magana ce da ni wa yanzu magana ya kai da ni na wata matsala sai aka yi magana cewa wanda adda ya ake ce masa ciwon shuga in zai iya daga cikin abin da ka maganin shuga kullum a shirya mai farfesun kaza guda <coughs> eh ban ji ba jiya kullum aka so ya ci kaza guda kullum mai shuga ajiya adama na nan a aitai ai shugar sai sanda ka ce an ka auna ka an ka ce babu shi eh ajiya ai a gwada to ki gwada wanka <laughs> to Allah ka alheri to wanda muke magana da shi sai wanda ya faɗa min in faɗa min ce ai bai iya hakan sai ce ka da Allah na ka bari yanzu ko kai ba ka iya cinka sai ce to wallahi bai iya ba to ina ka iya ba tun da yanzu in nace in cika za ku la'abe yi ba ne ta tsara gida dole su ko gida a ce akwai nasu Allah ya kawo mana alheri eh mai ta hankuri wannan ba komai ba ne zai zama tari amma magani na wanda adda hali ya gwada in ka gwada in Allah ya yarda za a je asibiti a auna ka a ce suga ya kare shin kun san ana warkewa ni mahaifina ya yi fama da wannan matsala kuma yanzu magana gada na kai komi yana ci komi yana ci eh eh ya dai ana yi akwai abubuwa da yawa yawan ayyuka na wahala suna taimakawa abubuwa nan nan da yawa Allah yi mana jagora to mun da ji zikirin a saurara zikirin shiga mi a saurara ya kamata duran da an ka ce a wata daura ko wani abu da za a yi masallaci mutum kai ya manta da zikirin da ya kokari ya yi shi Allah ya taimake mu eh wanda ya manta kuma ya tuna mu eh ko da ka shiga kammance ba kai ba heto ka koma yi ku saurara wato a saurara abin wahala gare a saurara wahala gare zai wahala ba yanzu da za ki ce masallaci ba ga masallaci nan ba yanzu ga daga nan ki ta ki ce za ki na masallaci ɗauku ƙur'ani ko ƙur'ani za ki ɗauku kuma sai ke sha mamaki tun kamin da ke so na ce ɗan ka kawo miki wani abu sai dai ki ji ƙahon ki cikin mazallaci ka ba addu'a shiga kasuwa ne ba an ce miliyan guda na na lada za a baka ba a goge ma miliyan guda shi kuwa la ce kan san zina ko uwan kasuwa hi tsaye in ka hi hibige ma baki shi sa wallahi so da yawa ina sai bakin kasuwa kokarin nake kada ma in ga wanda ya sanni wanda zai cewa ma gaisa saboda daga gaisa wannan sai ya dauki hankali Da haka da nesa in na ga wanda ka so mu gaisa sai in kama rage tayata ina yanzu kirin kamin yi wala sai an yi daga in wata rana haka dai ka tahi ba saye ba sai suwa in shiga kasuwan nan dai in yi addu'a ta in ɗan zagayo haka dai sai in wulluto miliyan guda jama'a a goge ma zunubi miliyan halin ko zunubin da muka gani ne miliyan nawa miliyan guda a ɗaga darajar ka miliyan guda Allah ka taimake mu du'a'ul istifta addu'a da ake in za a buɗe sallah a saurara du'a'ul istifta na ga muku wani maimai na muka kana annabi sallallahu alaihi wa sallama idza istafta a sala annabi ya kasance in zai buɗe sallah ala sai ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wata ta'ala jadduka wala ilaha gairuka wannan ɗaya ce daga cikin addu'o'in da ake ce in za a buɗe sallah ɗaya ce daga cikin su wasu malamai na ganin ita wannan ana yin ta ne a sallar nafila wanda za ta biyo ta a farilla wasu ka ce kai a a kowace sallah ana yi amma dai kuskure ne mutum ya zo sallah bai du'a wani istirtahi ba duk da wasu malamai sun ce du'a tahi, istirtahi isti'aza bismillah bin makaruhi da ba makaruhi ba du'a istiftahi sunna isti'aza sunna bismillah sunna amma sallar da ake yi bayyane a sirce za yanzu ba za ka yi bayyane ba in ga mutu ya je sallar bismillahir rahmanir rahim an samu kusku ba a bayyana bismillah in dai sallar da ake bayyana to da yawa waɗanda ba su gane suna yi kuskure ne Allah ya samu dace wannan addu'a mu kula da ita jama'a subhanaka allahumma tsalki ya tabbatar maka ya Allah wa bihamdika tare da gode maka wa tabaraka smuka alkhairori sun tabbata ga wanda ka ambata sunanka wa ta'ala jadduka lafazin jadduka ai ba mu fassara ma'anar wa ta'ala jadduka girmanka ya ɗaukaka ai irtafa a ƙadaruka girmanka ya ɗaukaka wa abu masha'anuka sha'aninka ya girmama shi a ma'anar wata'ala jadduka ma'anar wala ilaha gairuka duk da bai kawo shirin ta ba wannan dai hadisin rawa abu dawuda wannan addu'a da yawan ba su iya ta ba kala jama'a kula an gane ku Ƙala abu hurairata radiyallahu an abu huraira ya ce kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza kabbara fi sala, abu huraira ya ce kana malamai suka ce duk inda ka ji kana ta taho aka ce kana rasulullahi to abin nan manzon Allah ya dimanci ne Allah a ci rayuwa ƙarfi ga abin ƙarfi ga rai a bar wasa da shi abu hurira ce annabi ya kasance idza kabbara fi sala yayin da ya kabbara harama ta shiga sallah sakata hunayyatan sai yayi shiru hunayyatan menene ma'ana hunayyatar yasira min alwaqt sai yayi shiru dan wani lokaci Abu Hurairah ce in manzo Allah ya kabbara harama sai su ga yayi shiru dan wani lokaci kabala an ya kara gabanin ya fara karatun Fatiha da sura wa qult Abu Hurairah ce sai nace ya Rasulullah ya manzon Allah bi abi anta wa ummi babana da mahaifiyata su zama fansa gare ka ara ayata ka baina takbiru wal qira'a shin shirun da kake yi tsakanin kabbara haramaka da fara karatunka da kake yi na Fatiha shin ma taqul wai mina na haka faɗi wannan ya nuna kenan du'a wajen sirta ya bayan aka yantar ko asirce don annabi asirce ya kai shin mina na haka faɗi ƙala abu huraira ce sai annabi ya ce a cewa na nake kai allahumma باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبر ina ba na wannan addu'a ya Allah ka nisantar tsakanina baini wa baina hadayaya tsakanina da zunubaina kama ta bainal mashriq wal maghrib kama yadda kan nisan da zangon da tsakanin makullar rana da inda take faɗo haka nake so da ni da zunubi mai hannun riga jama'a muna ji ku wannan addu'ar in mutum na yin ta Allah na kare shi daga abka ma ayyukan zunubi zai da haka son kai zunubi sai a ce ba kai ko kana son ba kai in dai kana yanta duk bayan kamin ka shiga sallah kama ba ta bayyana mashriqi wal maghrib Allahumma naqini min hadayaya Allah ka karwaye ni daga kurakuraina da zunubaina kama yunqa thawbul abyad kamar yanda ake tsalka fararen tuwahi min daga datti da kazanta Allahumma ghsilni Allah ka wanke ni min yaya daga kurakuraina da zunubaina bi salji da salji an ce salji wani abu na wanda ake gusar da kazanta da shi amma da hausa ƙasa hausa muna cewa raba ba wai kankara ba suna cewa kankara amma dai sal wato ruwa waɗanda a fara da kas kamar ruwan raba kamar ruwan kankara kankara ya take to Allah ka darwaye ni da ruwa waɗanda suke tatattun ruwa fes walma kuma ka ƙara sa waɗanga ruwa ɗin ka ƙara ɗarwaye da su in ka gama tarwaye ne da salji da ma kuma ka tuho da bar shi ko bar ba wai ruwan sanyi ba Walbaradi baradi shi bardi sukunin ra ra sukunin ra shi a ruwan sanyi amma baradi da ima ra'un fataha suka ce wa'annan wani abu na da ake gusar kamar a ce irin waɗannan abin da aka samu hararen kaya irin su haifu wani wani chemical na wanda aka sawa in za a kamar chemical din da aka sawa wajen wanke fararen tuwali to wani chemical na wanda ake kira barak wajen wanke kazanta da datti to haka shi wannan aka sa shi ko a kusa da zunubin mutum kun san zunubi kamar wani abu na digo daga zuwa ga zuciya to sawa na aka ana kanka shi to kana roƙo Allah wannan wannan hadisin muttafaqun alaihi buhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi ce alwasa wasa tafi salatu wal kira maganin wasawasi cikin sallah maganin wasawasi in mutum na kira wani zikiri ya kamata ga wanda adda wasawasi yana sallah ko yana karatun qur'ani yana jin wani wasawasi na gito mai kana karatu kana ji ana maimaita abin da haka faɗi eh ko kana karatu kana jin wasu abubuwan da kai ba ka jin daɗin su ma'ana shaidannun aljannu masu da awasu ma malamai da kamar suwa akwai wani shaidanin aljannu yana da awashi ma malami da kuma galibi alamomi hika biya da malamai mi suna nai eh rahwani rahwani wai shi da awatai wai shi malamai hika su eh, haka aka ce mai da kubarta haka da kan dogon magana kirawa ne masu ibada haka bada sai ya samu wata alaran miya sai ya lake mata da da'awar cewa wai shi ya taimake ta don inda so musabaka ta ba da har da lahiya lau ba wa mazara amma cuta na biyuwa baya cuta ne cutan rawa ne cutan kuma duk kada wani ya so ya yi hulɗa da shi cuta ne Allah ya sa mu gani ata Usman bin Abi Asim radiyallahu anhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sahabi usman dan abi'at ya kure ya je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala yace ya rasulullah yace ya manzon Allah inna shaytana kada hala baini wa baina salati bari ki jiwa duk imani ki baki imani wanga sahabi yace ya manzon Allah shaytanin aljani yana sha makancewa tsakanina da sallata wa qira'ati da karatuna in na zo sallah sai ya hana mini in rasa gane raka'a nawa ne in na zo karatu sai ya kama rikita min karatu ina jin abin da na kawaɗi ba daidai ba ashe ya nuna akwai irin waɗannan shaidannu a ina zabu kuna ina zabu na nan zabu shi bai tahowa sai za a sallah da kurki na ya gasuwa sai ka to za ka sallah ko ka zabi da kati sallah za ka yi ci ina yanzu ba shirye shirye kwanci kwana ya murɗe ki shi miki anesthesia allura sai anesthesia allura kwana ta kasala sai ga wata babu ganin irin masu matsala iskoki sai ga mutum sai ya yi arwala sai ya mangaje nan yanzu ba ya so ya buge shi nan ya so ba suna ƙara kwana. sai ayyuka kama ana yi wannan sahabin ya kawo ƙara inda annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wato shaidan yana sha cewa tsakani ne da sallah sai da karatu ne baƙalar nabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce za ka shaidanin yi ƙalu lahu hinzabun oh ai wannan shaidan in baka san ko shi awwa ba shi hinzabu aka ce shi aiki ne sai kana sallah ke to kina sallah ke raka'a uku sai ce biyu na ki sai he rikita ki rasa gane raka'a nawa ki in ki zo arwalla sai ya rikita ki ke arwala ko baki ba duk ya hana miki in ka zo karatu sai ka karanta sura ce eh halan ke karanta sura to yana nan ya zaba aka ce sai annabi ya ce fa iza ahassastahu fa iza yayin da ka ji motsi ne ta yi daman duk mai matsalar iska yi. in ba in gaskiya kasa ba akwai alamar da ka ji akwai alamar kai to da ka ji wannan samanin ga hannunta kake nan sai ka fara ɗaukar makamai kakka bari sai ya taho in ya tuwo man gaje shi wahala ne yanzu ko shaidanin gaye ka biyar budurwa ai in ta kuskure ya matso dab da ita wa zai ta taimata mata rawa ya yi mi ya yi mi ya yi ta mata wasu abubuwa ko ba su so magana ta ta magana to kake bari ta ya matso da ke ji samame ne ta yi sai ki fara ɗaukar makamai bai za a sassahu yayin da ka jin watsi ne ba ta'awwaz billahi min ka nemi tsarin Allah daga gare shi ce Allahumma inni a'udhu bika min hinzab ko Allahumma kuma a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim wa a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. sai ka fara wannan imam muna ji sai kai wannan sannan wato wasfil ala ya tsarika, ka yi tohi hagunka ba tohi na miyau ba tohi wanda babu yawo wanda ba yawo ciki ba shi yasa malamai suka ce ashe busa cikin sallah ba ta lalata sallah malaman da suka ce dan to da ni ce minu ce magana ta wasu malamai sun ce magana ta duk da haka wai baka da sallah kai tohi gashi shari'a ma ta ta in ka je zaba ta yi yi tohin ka nemi tsarin Allah kuma ka yi wannan tohin hagunka ba dama ba dan ta hagu ka biyowa bai e biyowa ta dama bai iyawa amma ta hagu ka biyowa to sai ka yi tohin da ka yi tohin ka samu wani kan da garki ka da kai da shi wato matsalar iskoki har da kuna na kurakurai kuna da ku matsala kuna da na ku matsala shi yasa ake samun matsala akwai wata mata da ta zo tana da irin wannan matsala ina zuwa aka ce ga san abin ɗaya daga so in ni addu'a ki faɗi in ni faɗi ba ta iya faɗi sai na rike sai ta faɗi ina faɗi tana faɗi sai na ce ya matsalar da kika ji tace ta bar jinta nan ta to shi kenan ta yi ta san ki dawo ta ce ta da ta kira ji tace ko shekarun jiya ta sake dawo da irin wannan matsala wai san take a haɗa mata magunguna na ce ai ni na san maganin ki taho mu yi wa da mun kai kwanan baya ta ce to akai malam ma yanzu ga ma ina tasowa zan yi inda ake na bar jin matsala na ce to shike sai an ji sai da ke ki je ta mu yi wa da man kai wancan lokaci in haɗi ki faɗi to inda matsalar ku take ya kamata wanda adda matsalar ƙwarsa ya san kai wane magani na cikin magunguna ka maganin ƙwarsa ita me malaria wane magani na ka shashi maganin malaria wace allura ka ɗauka sai maganin ba duk allura ta ka ɗauka ba sai ma har da likitoci akwai allura mai sauki da za su sa sai maka kuma a yi magani shi yasa aka fara daga karama sai a kai babba sai ya kamata ki san ni an matsalar aljanin da ka damun ki ni na na kike ki samu waraka hmm. a to ko matsalar iska ba haka bane in shi ɗanin aljani ana cikin yana so ya nuna buwa sai ai wannan lokacin kamar ka ce za ka yi amma in an ka rike ya rike an ka rike yana tahiya ɗari biyu kai ma kana tahiya ɗari biyu ya riƙe ka riƙe ya riƙe ka riƙe ka sa ma ka dokai yanzu ma wata hira ba kai da ka zauna na la’ila illallah wa la sharika lahu lahul mulku da lahul hamdu ka riƙe ya riƙe ka riƙe wani dole ya saki ko kai ka bari ko sun shi bari kawai zikiri ba sassautawa ba sassautawa illallah wa illallah wahdahu la sharika lahu lawal mulku wa lawal hamdu wa lakum duk aikin da haka ita haka yinin ka ita haka wallahi ku da ba farin to amma ba ku iya yi sai ku je ku ita zuba surutu da wasu maganganu marasa amfani ƙarya gulma wane ne hirar banza shi ko shaitani aljani ita ya kasu yace kai wannan tohin su uku qala Usman bin Abi As yace fa fa'altu zalika sai ko na yi haka fa'aza haba hullahu anni sai Allah ya kawar da zaba daga gare ni to kai ku kace wai kai ba akwai da aljani na iya shiga jikin mutum aljani iri biyu ne akwai mai shiga jikin mutum akwai wanda ba shiga jikin ya kai ba gehe yake kun gane makautaka da yake da kai shi aiki ne jehe irin da suwa ya maka wasu wasan da zai maka ya sa ka ɓanna da ya kaso ya tiyata to ka san wani iri na ata da kai a cikin jikinka na yake in ma cikin jikinka yake yaya yanayin zama ne cikin jikinka akwai wanda ya mai da jinin jikinki santa sai nan yaka haraka ce to in za a ɗauka mataki na ƙwari aka ɗauka Allah ya sa mu dace to da sai mai ki kokarin ba wato duk wani maganin aljani da iska ittifaqan babu kamar zikiri duk wani magani babu kamar zikiri saboda matsalar da akwai ga magungunan da kuma gani yanzu akwai magungunan suna da ƙarfi amma ɗan wani lokaci sai su bar aiki to amma addu'a ita in dai ba kai sauta ba kai rike ta da sauki Allah ya sa mu dace yasa biye da wanda ya yi karatu yake da matsalar iska zai ji sauki sama ga wanda bai karatu Allah ya sa mu dace wayannan abubuwan suna da matukar muhimmanci a ce mun kula da su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah shige mana gaba kuma Allah shi mana jagora kuma nan nake ganin ya kamata mu jabirki wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh